Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar. a kan mitoci 16-21 da kuma 25 ana kuma iya samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com Masauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai to a cikin shirin za a ji cewa sojojin najeriya na ci gaba da samun gagarumar nasara a yakin da suke yi da 'yan boko haram da 'yan bindigan arewa maso yammacin kasar a jamhuriyar Nijar kuma ana ci gaba da karfafa matakan baiwa 'yan jarida damar samun bayanan da suke bukata daga jami'an hukuma a yayin da suke gudanar da aikinsu akwai wasu ƙarin rahotanni da shirin na kasa da kuma sharhin jaridun Ghana. Amma yanzu za a fara ne da sauraron labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis 'yan kasar Zambia za su kada kuri'a a babban zaben kasar inda za su zaɓi sabon shugaban kasa 'yan majalisar dattawa da na wakilai. Zaben da masu fashin baki suka ce zai zama zakaran gwajin dafi ga ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin dimokuraɗiyya a Afirka. Shugaba Edgar Lungu ɗan shekara 64 na fuskantar adawa mai zafi daga sanannen mai ƙalubalantarsa Haikanda Hichilema ɗan shekara 59 daya daga cikin 'yan takarar adawa sha biyar da ke fafatawa masu fashin baki sun yi hasashen za a fafata sosai don tantance makomar siyasar kasar kuma ta yiwu a kai ga yin zaɓe zagaye na biyu idan babu ɗan takarar da ya samu kashi hamsin cikin ɗari na kuri'un da ake buƙata don cin zaɓe ana ci gaba da fuskantar damuwa game da tsaro a daidai lokacin da ake samun rikici a 'yan makonnin nan tsakanin masu goyon bayan manyan jam'iyyar siyasar kasar biyu wato jam'iyya mai mulki ta patriotic front da ta 'yan adawa ta united party for national development lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum daya an dai girke 'yan sanda a kasar don tabbatar da doka da oda da kuma hana aukuwar duk wani tashin hankali a lokacin zaben a jiya laraba mayakan taliban suka kama tashoshin jiragen sama a lardunan fara da kundus na afghanistan yayin da suke karfafa ikonsu kuma sojojin amurka ke shirin kammala barin kasar zuwa karshen watan nan rahotanni sun kuma ce mayakan sun kwace wani sansanin sojoji a condos bayan da ɗaruruwan sojojin suka miƙa wuya wani ɗan majalisa a afghanistan shakan sharzad ya faɗawa kamfanin dillancin labaran tola cewa tashar jiragen sama da sansanin na condos sun fada hannun 'yan taliban duk da kayayyakin aikin da ke cikinsu 'Yan Taliban ɗin kuma sun ce suna rike da manyan biranen larduna tara suna kuma ƙoƙarin mamaye wasu. Farmaki na baya-baya da mayakan suka kai na zuwa ne ranar da shugaba Ashraf Gani ya kai ziyara Mazari Sharif don tattaro dakarun da ke goyon bayan gwamnati don su kara birnin wanda shine mafi girma a arewacin Afghanistan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nazari kan yawan al'umma Amurka da rukunonin al'umma kasar na canzawa cikin sauri. Inda a yau Alhamis ake sa ran wani sabon rahoto a kan ƙidayar da aka yi a shekarar 2020. Zai nuna tsiraru ne suka fi karuwa a cikin shekaru goma da suka wuce. Kuma a karan farko yawan farar fata ya ragu. A watan Afrilun da ya gabata, hukumar ƙidayar ƙasar ta ce alkalaman kidayar al'umma da ake yi a kowace shekara goma. sun nuna amurka tana da mutane miliyan 331.4 a shekarar 2020 wanda ya karu da kashi 7.4 cikin 100 tun daga shekarar 2010 wannan shine karin adadi mafi kankanta a kowace shekara goma in banda lokacin da aka samu matsan tattalin arziki a duniya a shekarun 1930 tunda a shekarar 1790 aka fara kidayar jama'a Ko da yake ba za a san ainihin alkalaman ba sai hukumar kidayar ta fidda dalla-dallan nazarin yawan rukunonin al'ummar daga kidayar da aka yi a shekarar da ta gabata. Kiyasin farko ya nuna kashi 59.8 cikin ɗari na al'ummar kasar yanzu farar fata ne. Karan farko kenan da alkalaman suka nuna ƙasa da kashi 60 cikin 100 na farar fata yayin da 'yan Hispaniya ke da kashi 18.6 bakar fata ke da kashi 12.5 sai kuma 'yan nahiyar asiya da sauran tsiraru sun kuma suke da kashi tara da daya a cikin ɗari cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta amurka ta cdc ta buƙaci mata masu juna biyu su yi rigakafin covid-19 tana mai cewa akwai hujjoji da yawa da suka nuna alfanun rigakafin ya fi duk wani haɗarinsa da aka sani a wata sanarwa da aka sanya a shafin yanar gizon cibiyar cdc ta ce an amince a yi wa duk 'yan shekara sha biyu zuwa sama rigakafin covid-19 da ake da su yanzu da kuma masu juna biyu masu shayarwa ko kuma masu ƙoƙarin samun juna biyu cibiyar ta kuma ce duk da cewa haɗarin yin rashin lafiya sosai bai da yawa mata masu juna biyu da waɗanda ba su jima da samun juna biyu ba akwai yiwuwar su yi rashin lafiya sosai idan suka kamu da covid-19 idan aka kwatanta da mata marasa juda biyu yin rigakafin covid-19 zai kare su daga yin rashin lafiya mai tsanani da la labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da tarayyar najeriya inda sojojin kasar ke ci gaba da samun gagarumar nasara a yakin da suke da 'yan boko haram da 'yan bindigar arewa maso yammacin kasar daga abuja ga rahoton hassan mai maina kaina yanzu haka da jiragen yakin rundunar sojojin saman najeriya na can na ta barin wuta a sansanonin 'yan bindiga daɗi a yankunan kwaku da uzawa a jihar niger hare na rundunar mayakan saman najeriya da ke karkashin rundunar operation gama aiki na ci gaba da haifar da kyakkyawan sakamako inda kawo yanzu alkaluma na nuna cewar sama da 'yan bindiga saba'in ne aka halaka tare da kone kayakin amfaninsu a sansanoninsu. kazalika sojojin saman najeriya sun kara kai wani mummunan farmaki akan wani sansanin 'yan bindiga daɗi da ke dajin sabubu a jihar zamfara bayanan sirri na nuna cewar wasu manya-manyan 'yan bindiga daɗi ne suka tattaru suna gudanar da wani taro a gidan wani shugaban 'yan ta'addan mai suna Halilu Tubali da ke arewacin dajin Sabubu. Eh, jirgin yakin sojin saman Najeriya samfarin Alpha Jet ya kai farmaki inda ya halaka kimanin 'yan bindiga 45. a nan take wasu da suka tsere cikin wani duhu a wannan yanki kuma jirgin ya sake bin su inda ya auna su ya kuma sheke su Duka wannan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da 'yan ta'addan arewa maso gabashin Najeriya ke ta fitowa daga daji suna mika kansu ga sojoji. Ko a farkon wannan mako ma sai da wasu 'yan Boko Haram kimanin arba'in suka mika wuya ga jami'an tsaro a karamar hukumar Kwanduga. kafin nan ma wasu kimanin bakwai su ma sun miƙa wuya a yankin bama domin shawo kan ƙarshen matsalolin tsaro a arewa maso gabas da arewa maso yammacin najeriya menene ya kamata a yi tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro dr yahuza ahmad getso na farko a yi amfani da dabara ta wacce muke cewa wato kamar yadda muka sha ba da shawarwari sai an yi amfani da naushi da nasiha Ah, wanda yin hakan da ake yi a yankin arewa maso gabas an ga irin tasiri da kuma irin nasara da ribar da yake kawowa to a yankin kudu a arewa arewa shi ma maso yamma kamar yadda tambayan ta faɗa Eh, shi ma in an yi waɗannan dabaru za a iya gano wato raguwar hakan ana yin faɗa da wanda ba a san shi ba sauraka yin amfani da waɗansu dabarun ta hanyar naushi da nasiha ɗin waɗanda za su tabbatar da cewar an tserar da wanda abin bai shafa ba mu muna ganin cewar wato a ƙwarance hakan shine ya fi dacewa saboda arewa maso gabas da arewa maso yamma da arewan tsakiya yana da bambanci saboda sai an yi taka tsantsan hassan mai na kai na. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan da wannan rahoto. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda a ci gaba da karfafa matakan baiwa 'yan jarida damar samun bayanai da suke bukata daga jami'an hukuma a yayin da suke gudanar da aikin tantance sahihancin labarai ko su alkaliman kididdiga. Kungiyar Onimed mai sa ido kan sha'anin watsa labarai a jamhuriyar Nijar ce ta shirya wani taro da ya haɗa malaman jami'a, jami'an fafutuka, 'yan jarida da kuma masu kula da sha'anin yada labarai a ma'aikatan gwamnatin kasar da nufin tattaunawa kan dokar da ta yi tanadin 'yancin samun bayanai na hukuma shugaban kungiyar jaharu mamman ya yi wa silimin barma karin bayani a kan makasudin wannan taro nasu To idan kuka yi la'akari 'yan jarida da ma 'yan kwarar hula da ma malaman jami'a suna kuka da cewa ma'aikatan gwamnati labarin da bai da ma ba sa iya badawa. In ka je ko kuma sai ka ga an hiddo wata doka wadda ke cewa duk wanda zai bada labari sai ya samu izini daga eh, kololuwa sama. kaga wannan abu ne mai eh, taka ma aikin jarida birki wanda shi a gaggauce ke so ya samu labari bakin yadda da ya doka alal misali ta ce kuma ya wallafa labarin shi to saboda mu jawo hankalin jama'a yau kusan shekara goma kenan da muke da doka doka ƙasa ta ce inci ne a ba ɗan kasa labari idan ya tunkare su ya ce ga yana son labari to yau da muka tattara su sai muka gayyato duka wa'annan a kowace ma'aikata ta gwamnati musamman kwa da kowane minista mun gayyato eh, ma'aikatar sadarwa da take kalkashin wannan minista na su zo su ji mi doka ta ce kuma mun gama su da su 'yan fara hula mun gama su da 'yan jarida don a tattauna a ji ina ne matsala take menene yasa labarin nan da duk da doka ta ce kuna iya bada shi menene ba ku iya bada shi su 'yan jarida wace irin matsaloli ne suke fuskanta wanda yake sa wani bisu da kansu ba su iya tinkara masu labarin ba su ce a basu labarin tunda akwai irin neman labari kamar wannan na ma'aikacin gwamnati doka ta bashin huda ka'idodin da dan jarida zai bi ya tunkare eh, tambayar labarin to shi kanshi dan jarida sai ya san mi doka ta kumsa kuma idan aka hana shi labarin ya san mi doka ta ce idan an ci zarafin shi an hana shi labari kuma ina ne zai tunkara na ya ganin an gyara mai bukatar shi Jihar Mamman kenan shugaban wata kungiyar 'yan jarida da ke Nijar wadda ake ce ma Omnimed a hirarsu da Suleiman Muni Barma. to za mu sake komawa najeriya a wata hira ta musamman da ya yi da wakiliyar sashen hausa na muryar amurka abuja madina dauda shugaban hukumar bincike da inganta iri da halittu na kasar farfesa abdullahi mustapha ya ce ingantattun irin masara da wake da shinkafa da waken soya da 'ya'yan itace ba su da illa a jikin ɗan adam kamar yadda wasu ke ikirari farfesa mustapha ya ce an kwashe shekaru ana bincike da gwajin sahihancin waɗannan kayayyakin abinci da aka riga aka inganta a ƙasashen da suka ci gaba irin su Amerika, ga dai yadda hirata su ta kasance wannan abin wani abu ne wanda idan ka ɗauka za ka ga ya samarwa da mutane da yawa mafita na farko za ka ga ma'aikata waɗanda za su yi aiki a gona sun samu aikin yi manoma aljihunsu zai ci kafal su ma kuma waɗanda suke amfani da wake za su same shi da yawa za su same shi kuma cikin araha za kuma a sami yaduwar arziki tsakanin mutane wace hanya kuka bi wajen samar da wannan mafita ya eh, inganta iri aka yi wato ko shi irin ke ba da dama har tsutsa ta zo ta cinye to sai aka shiga can cikin irin sai aka samo wata hikima sai aka saka ita ikimar ita take inganta irin yadda tsutsar ba za ta zo ta ci wannan hudar ba wannan shine dabarar da aka yi waɗanda suka yi wani abu da ake kira karatun kimiyya za su fahimce ni idan na ce an shiga an inganta wannan dabaru na inganta shi irin da za a shuka ina magana da wani yaro a gefe bayan mun ji mun gama sai ya zo yana gaya min yake cewa wurin da bara da aka bashi gwaji sai ya raba gonar shi guda biyu nan ya shuka shi wannan irin ɗaya bangaren ya shuka shi irin da yake na da wallahi abin da yake gaya min shine ya samu kwano ashirin da bakwai da rabi na wannan ingantaccen irin a ɗaya bangaren kuma sai ya sami kwano biyu ko biyu da rabi ko uku da rabi abin da uku da rabi su akwai bambanci mai yawa nan hudar bata faɗi ba komai ya yi kuma ingantaccen iri ne nan kuma hudar ta faɗi irin ba ingantacce ba na kowa da kowa yadda kake siya a kasuwa ka je ka siyo iri ka dasa ya zo ya shuka amma ga bambanci nan 27 da rabi nan uku da rabi wani tsawon lokaci kuka ɗauka kafin ku sami wannan nasara to wannan bincike ya dauki kusan shekaru da yawa duk da cewar abu ne in ka fara shi a yi a sake koma a yi a maimaita amma dai ya kai kusan shekara goma sha ɗaya zuwa sha ana ta inganta wannan irin kuma bayan nan wani misali shine ana nan ana aiki yanzu akan shinkafa shinkafan ma ana so a inganta ta kuma muna nan muna aiki akan masara tare da haɗin gwiwa da makarantar bincike da wayar da kan manoma ta zaria na institute of agricultural research na zaria so ita ma akan masara ana aiki yanzu kuma nan muna aiki akan waken soya shi ma muna inganta shi waken soya a yanzu wani bangare ne wanda yake samowa al'umma mafita kala-kala domin in ka lura kamar misali mutanen amerika a wata kungiya ce da su ta manoman waken soya wanda suke fitowa duniya gaba ɗaya suka yi duk ƙasashen duniya su sun inganta nasu ta hanyar wannan fasaha to shi ma sai muka ce to a ah, to tun da su kansa amerika sun yi wannan suna ci suna kaiwa wasu ƙasashe mu najeriya me yasa ba za ne ba sai muka yi yunkura wani ƙarin bayani za ka yi wa waɗanda ke cewa ingantaccen iri yana da illa a jikin ɗan adam duk wannan abin da ake fa an daɗe ana yin shi an daɗe ana wannan kimiyyar yanzu mu nan ya fara zuwa mana shekara da shekaru misali ita wannan kimiyyar da ake magana dama can fitin tale-tale ana amfani da ita mutane ne ba sani ba sai yanzu aka fito da ita misali yanzu bayan shanu da ake yi ta nake inganta iri ake a ɗauko wannan iri a haɗa da wannan iri ba shi kenan irin shi ne ko kuma a'a a yi mangwaro mai aure ko a duk irin waɗannan ne dai me yasa ba su ce waccan tana da illa ba sai wannan duk rashin sani ne Farfesa Abdullahi Mustapha kenan shugaban hukumar bincike da inganta iri da halittu a Najeriya a hirarsu da Madina Dauda a Abuja. To za mu sake komawa jamhuriyar Nijar, inda gwamnan yankin Maradi Zakaru Umaru ya ɗauki nauyin baiwa ɗalibai 700 da ke ƙarin ilimi a wannan lokaci na hutun ɗalibai a wata makarantar firamare da ke birnin Kwanni kuɗin karatunsu. gwamnan ya ce ya yi hakan ne domin kawo gudunmuwarsa ga alkawarin da shugaban ƙasar nijar bazum muhammad ya ɗauka na inganta fannin ilimi a ƙasar. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin murya Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya haɗa. domin bunƙasa karatun boko a dukkan faɗin wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar kamar yadda shugaban ƙasar Bazum Muhammad ya ɗauki alkawali a lokacin shan rantsuwar kama aiki watanni hudu da suka gabata shi yasa gwamnan jihar Maradi Malam Zakari Umaru da ke kasancewa ɗaya daga cikin asulin garin birnin Kwanni tallafa wannan fannin inda ya biya wa yara ɗari bakwai kuɗin yin karatun ƙarin ilimi da ake ce ma a faransance Cour de Vacances a lokacin babban hutun 'yan makaranta. makaranta a makarantar boko ta ecole garson da yanzu ake kira ecole gurama ta birnin kwanni inda shi kansa gwamnan na jihar maradi ya yi karatun firamare na tuntubi gwamnan na jihar maradi zakar umaru domin jin dalilansa na kawowa karatun boko wannan tallafin yamu wanda suka samu sa'a ta zuwa jami'a kenan fanni suka kai ga neman ilimi mai zurfi na iske sun yi tsari ba sabo bane tsarin yayi 'yan shekaru suna yi sai na yi daidai da sun zo suna koya ma yara kankana kannan su karatu a cikin wannan lokaci na hutu to sai na galalle wannan abu ne mai mahimmanci ya kamata mu zo mu gansu mu kara musu hamzari da hal sun samu yara wajen ɗari uku to ka gani shine muka ce to garin yana da girma inda hali ya kamata yaran da za a yi ma wannan za su yi amfani da wannan sayarwa ta cikin lokacin hutu su karu. Kasancewa tuni yara ɗari uku sun riga sun biya kuɗaɗensu. Gwamnan ya ce a mayar musu da kuɗin nasu shi zai biya a madadin su. To uwayen yara 'yan makaranta ya suka ji da wannan tallafin da shi gwamnan na jihar Maradi Malam Zakar Umaru ya kawo musu ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin su cewa da Umaru Kado. Babban horin ciki ne gare mu ga wadda Malam Zakar Umaru gubernar na Maradi ya zo ya ba namu dalle mu dabar na kwamiti mun ji daɗi kwarai muna fatan tsohon wannan nan su yi Su kansu matasan 'yan jami'a 'yan asalin birnin Kwanni da ke baiwa yaran karatu ta hanyar ɗaya daga cikinsu cewa da Murtala Sani ya yi mini bayanin manufarsu game da wannan aikin da suke yi. Dama muna gudanar da kurde vacance kowace shekara. Mu zo mu taimaka mu bisa kan nihu wanda za su tar da gaba. Ya kamata yaran su zo kowa ya ɗauki inscription gratuitaman kyauta kenan. To sai mu ga cewa musannin waɗanda ke tasowa su zo wurin ba yaran karatu ya kamata mu rinka ba su kuɗin kabu kabu sai aka ce to yanzu za a yi aka ce za a tsaye da dala ɗari ɗari ga uwayen yara kenan su ɗauki kuɗin kabu kabun musannin da za su zo su koya ma yaran karatu tsawon wata guda to shine dala ɗari ɗari kenan yanzu shi gwamna da ya ji labarin haka sai ce to zai ɗauki nauyin kuɗin shi zai bada kenan yanzu uwayen yara sai su bar kuɗin su yanzu za a buga kenan su yaran musannin masu zawa ba yaran kuɗin kuɗin kabu kabun su aka yi jimilla na wata guda su ne zai gwamna ya zo ɗauki nauyi. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirinsa na nakasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako ya samu bakuncin wani matashi daga jamhuriyar Nijar Halilu Isa wanda ke ɗaya daga cikin hazikan makafin jihar Tawa. dan asalin gundumar keta halilu ya karanci aikin malinta a makarantar da ke horar da malaman makaranta wato ecole normal da nufin ba da gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma a kashi na farko na hirar da muka yi da shi bakon shirin ya yi mana takaitaccen tarihin rayuwarsa da yadda aka yi ya rasa idanu abinda ya ce ko kaɗan bai taɓa katse masa hanzari ba a matsayinsa na ɗan adam mai cikakken 'yanci daidai da kowa. To ni dai eh, kamar da na faɗa shi ne Halilu Isa a sunana eh, wanda yake a keta a cikin jihar Tawa kilomitar 75 daga Tawa insha Allah. Sannan kuma ni na tashi wanda yake ni makaho ne ma'ana ba na gani kenan tun ina ɗan yaro kusan dai ban ce ban mallaki hankalin kaina ba tun da a lokacin ina yawan sosai don ban ma kai shekaru waɗanda za a ɗaukar mutum a sashi a cikin aji bale ya doki karatu ba kuma a a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tasa'in da biyu a nan keta eh, ranar sha biyu ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tasa'in da biyu a nan keta insha Allah. ya aka yi wani al'amari na makanta ya same ka? To wannan al'amari na makanta abu ne mai inda lahi ya taso ne asali daga wato wani rashin lahiya da ya taso min. To wanda daga hakan ne abin ana magani ana magani zai abin har ta kai inda eh, ijiya ta guda ta samu matsala gabaɗai eh, kama sai ta yoye kuwa hakan ga. To nan ne matsalar ta mm, makanta ta same ni. har aka ɗauke ni aka je da ni a babban asibiti na a jihar tawa gaba ɗaya wato hospital kenan hospital regional aka kai ni can to can hadda ma sai da aka yi mini abin da aka ce ma a fashi ko eh, operation kenan eh, insha Allah sai da aka yi mini shi to a lokacin eh, an ta neman dacewa ne a ga ko wannan idan nawa za su samu to cikin iyawata Allah subhanahu wa ta'ala dai ba a samu an iya cin sa'ar idanuna sun dawo da gani ba kamar yadda nake da eh, sai dai an samu dai aka yi maganin abin amma dai kan su ah, idanu a wannan shekarar dai a ban sake ganin wani abu wanda zan ce maka gashi in na ganshi ina gane shi ba. Can lokacin da aka rike ka a likita kamar su likitoci ba su bayyana cewa takamaimai ga cutar da kai fama da ita ba? To ainihi cutar da ya daitawa daga tifoid ne wannan abin ya taso mini. a aka je aka yi zama a nan asibiti na nan gari wangana mu nan kita to shine na ce muku daga nan abin bai ba sai aka aka ba mu izini na tahiya a gaba kenan inda asibiti na jiha babban asibiti na jiha gaba daya to daga can ne dai abin dai a aka dai abin nan ba a samu ciwo kan abin ba a lokacin akwai wanda muka je tare da shi ake ban labari shi ma abin ne ya kai shi to shi cikin yawa Allah da shi an samu an ci nasara akan shi duk da dai bai komo yana ganin yadda ya kamata ba dai amma an an abin nan dai yaya kake ji kai wannan harka ta makanta abin yana damun ka a wallahi ni ko dai baya damuna abu guda ne ka san wato yanayi irin na dan adam ba ka rasa dai a kasancewar ka na makaho ka samu wanda yake shi kullum gurin shi ya aiki da wannan rashin ganin naka dan ya zo ya cuce ka ko ya zalunce ka ko koya maka wata magana ko ta hanyar nuni ko ta wani abu da bai kamata ba ya nuna kamar eh, tun da baka gani shi kenan baka iya mishi wani abu baka gani ba balle ka ce ya maka amma a zahiri take kai in dai kana da hankali musamman a ce a ka zauna a gaban malami to za ka iya gane ke cewa wanga mutumin ya maka abu ne don saboda rainin wayo da sauransu ko kuran saboda makarantar kar sauransu kwa amma mu wannan baya da mu saboda mun san hali ne irin na dan adam haka Allah ya yi mu musamman da ke dan boko ai ya fuskanci irin wannan rayuwa ya santa kenan ba ta ba shi wani tsoro haka nan. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanan Halilu Isa Makaho mai digiri a fannin aikin malinta a Tawa da ke jamhuriyar Nijar. Yanzu a madadinsa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Sulemu Muni Barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya. Na da Sile yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Ghanaian Times za mu soma sharhin jaridun na yau kuma cikin labarin ta yau ga wanda na zakulo wata mai hannu da tuni ta bayar da gadamawa ga cibiyar kiwon lafiyan fiyafar. Jaridar ta ce mista sibafo Ewuya wata mace ce mai hannu da shuni ta bayar da gadamawan wani keke da ke taimakawa tafiyar tsofaffi ko marasa lafiya a fepre health center cibiyar kiwon lafiya na fepre da ke asinyani west municipality na bono region domin taimakawa tsofaffi su samu yin tafiya sosai wannan keken tafiya tsofaffi da na nakasassu waɗanda ke bukatan taimako ke amfani da shi ya taimaka musu wurin tafiya. Ms. Bafo wuya wace ɗaliba ce a Island Career Center Ohio a United States of America ta nuna cewar burin eh, wa mutane musamman tsofaffi shine dalili da ya sa ta bayar da wannan gadammawa. Ba hanya ba ku iya barin ƙasar Ghana. shine labaran da jaridar da chronicle jaridar ta ce wasu 'yan china guda hudu shi linwen wanye yun li hao da kuma lan haison da an ka sama suna gudanar da haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya a dasi kusa da kwafiya a cikin ubuwasi a jihar ashanti da kuma wani babban kotu a kumasi ya baya da umarni a ta yansu zuwa gida a ranar uku ga watan yuni shekara ta 2021 an haramta wannan ta ba za su iya fita ƙasar ba saboda suna da wani ƙara da aka yi kansu a kotu bayan an gabatar da ɗaukaka ƙara akan aikewa da su ɗin gida. An sayar da Bibiani Gold Mine akan kuɗi dala miliyan 90 wannan shine labarin babban jaridar kasar ghana da daily graphic jaridar ta ce wani kamfanin zinari na kasar australia resolute mining ta ba da sanarwar amincewar sayar da bibiani gold mine da ke a ghana ga wani ma'aikacin zinari na kasar canada asanti gold corporation a kan kuɗi dala miliyan 90 a cikin wani jawabi da aka gabata a ranar biyar ga watan Agusta resolute ta ce duk bangarorin biyu sun amince wurin wurin tabbatar da mika kamfanin a bibiyani. Ita kuwa jaridar da Herald wannan labarin ta rawaito wani mai hannu da shuni wadda ke mallakan Magical Dreams Foundation, Mr. James Elekblin Temakulo ya bukaci an bashi mita guda ɗari biyar daga kamfanin wutar lantarkin Ghana ECG domin rabawa mazauna yankin Allah cikin jihar game da abin da Temakulo ya ce ne daga fira da da mutane mutane a cikin mazaban na Allah yayin wata ziyara ya samu tabbaci cewar tarin gidaje na tsananin bukatan waɗannan mituti. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Malam Ridwan. Da haka ne kuma muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.